Gwamnatin Najeriya ta ce masu yada bayanan batanci da kuma karya a yanar gizo a Najeriya za su fuskanci matakai masu tsaurin gaske. Ministan labarun ƙasar Lai Muhammad ya bayyana hakan da nuna cewa dama gwamnatin na da wannan shirin kuma mutane da dama sun mara baya kan hakan. Mahmud ya ce manufar ba ta nufin danne yakin furta ra'ayi ta kafafen labarun, amma muradin na yaƙi da labarun ƙarya ne da batanci. It's not just the alone, it's not just the, the thing alone, letting a collective responsibility. Shi ma Farfesa Wole Shoyinka ya nuna yaƙi da wannan ɗabi'a ta labarun ƙarya ba wai kawai 'yan jarida ne za su jagorance shi ba, kowa yana da nauyi a kansa a kore ƙarya da ƙarfafa gaskiya. An sha tattauna wannan lamari na yaɗa labarun ƙarya yanar gizo a gabanin zaɓen da ya gabata na 2019 nan inda masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari ya ce illar za ta iya shafar kowa. Duk wata harkar siyasa ko kamfen ko faɗin sakamakon zaɓe ko da jam'iyyu suke aiwatar da abubuwan su ko kuma yadda hukumar zaɓe take gudanar da kanta ko kuma ta da duka masu ruwa da tsaki a kan harkokin zaɓe suke yi idan dai ba gaskiya ake faɗa ba wannan abun zai iya harzuka al'umma zai iya kawo rigima a yi illa ga doka da oda a ƙasa. Injiniya Isa Katsina masanin harkokin harkokin lantarki ne ya nuna ɗari-ɗari da matakin na gwamnati da cewa hakan ka iya karewa kan 'yan hamayya. Labari na karya yana yawo ne a kayan gizo amma bangaren adawa can ka su wanda zai iya cewa wanda ya kaza kuma ƙarya ne dama 'yan siyasa sun saba haka tsakaninsu da junan su dama amma gaskiya wannan zai dan takura su wannan ɓangaren adawa ba su iya faɗin wasu abubuwan ba saboda kana tsoron a kamar samaci. Hanginka zai iya jawo yan adawa su yi kafa kafa da yadda suke magana ko da maganar ko ba ma ƙarya bane eh wasu gaskiya za su yi kafa kafa amma wasu ce sun faɗa ko me za a masu saboda su akan gaskiya su suke akwai kuma wanda dama su ƙarya suke faɗa kuma suna tsoro ko kuma wanda ba su tsoron duk abin da zai faru da su A baya dai majalisar dattawan Najeriya ƙarƙashin sanata Bukola Saraki ta kawo batun dokokin hukunta masu batanci da yada labarun ƙarya a yanar gizo. a lokacin ma abota yanar gizo da yawa sun ta karkare da kamfen ɗin hakan ta tauye haƙƙinsu ne da neman murƙushe haƙƙin jama'a a gwamnatin demokuraɗiyya nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya